مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً waɗannan munafukai suna cikin rudu da kai komo su ba muminai ba a zahiri da baɗili su kuma ba sa tare da kafirai zahirinsu tare da muminai su kuma tare da kafirai duk wanda Allah ya batar ya kai wannan manzo ba za ka iya samun masa da hanyar shirya ga ɓata ba